na bar mu Allah yau an yi joji mai kai a matsayin an yanke min an da polisa suka samu na gudu kuma dole ne gudu saboda ba san polisa ba ne to amma ina gode ma Allah da yau ya zama ni ba dan ta'adda bane da shirin da ake wata babbar kotun tarayya Abuja ta yanke wa Hamisu Bala wanda aka fi sani da Wadume daurin shekaru bakwai a gidan gyaran hali ba tare da zaɓin tara ba daga Taraba ga rahoton da wakilin Salisu Garbala da ya aiko mana mai shari'a binta yako ce ta da ke babban kotun tarayyar najeriya ta yankewa hamisu bala wadda aka fi sani da wadami hukuncin shekara bakwai a gidan gyara halinka biyo bayan da aka kwashe sama da shekaru uku ana wannan shari'ar hamisu bala ana tuhumar sa ne da manya-manyan laifuka guda goma sha uku ciki sun hada da garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa lamarin da ya janyo aka kwashe sama da shekaru uku ana sauraron shari'ar da ke babban kotun tarayya a abuja karkashin mai shari'a binta inyako daga bisani kuwa kotun ta ɗaure mustapha bala a akan laifuka guda biyu kacal mai shari'a dai ta ce laifuka guda goma sha ɗaya kuwa bata samu kwakwaran hujja da kuma shaida mai ƙarfi wadda za ta yi hukunci a kayi ba yasa ta yanke hukunci akan tuhume-tuhume da ta samu hujjoji a kansa kammala wannan hukuncin ke da wuya na yi nasarar tattaunawa da hamisu bala wadda aka fi sani da wade wadda ya mana bayani kamar haka gana a barandan kotu kuma yau shine ranar da aka yi mai akan kes na ina gidan prison ma an yi karyanci na gudu a prison duka na ji wannan sa'an nan yau ma masu faɗan karya da gaskiya kai na ba su iya zuwa kotu su zo su duba karya da gaskiya ba kai dai ga kuna yan jarida ai kun gani babu irin karyar da ba faɗa ba a ce ni a dan ta da ni ɗan kidnapping ne na yi kidnapping na karɓar miliyan ɗari da wa na taɓa kama wa taɓa zuwa kotu ya ce ga laifin da ɗin shi ana taɓa aikata mishi mummunan abu wanda har rana mai kamar ta babu wannan to amma ni na bar mu Allah yau an yi joji mai kai na a matsayin an yanke min an kop da polisa suka samu na gudu kuma dole ne gudu saboda ba san a ba ne to amma ina gode ma Allah tunda yau ya zama ni ba dan ta'adda bane da shirin da ake wannan wannan shine abin da zan iya faɗa yau an daure ni shekara bakwai ina gode ma Allah eh amma ba akan ni dan kidnapping ba akan ni dan ta'adda ba to na bar mutum da Allah duk wanda ya ce ni dan ta'adda to ko menene ma masana hangan shari'a za su ce akan wannan batu duba da cewa Hamisu Bala Wandumi an tuhume shi ne da laifuffuka guda goma sha uku daga bisani kuwa aka yanke masa hukunci akan guda biyu kacal lamarin da ya janyo zai shafe shekaru bakwai a gidan gyara halinka barisa Idris Abdullahi Jalo lauya ne mai zaman kansa a jihar Taraba wanda ya ce dama lallai haka na iya faruwa akan iya tuman mutum da laifukan da suka haura hakan daga bisani kuwa amma wanke shi gaba ɗaya saboda rashin samun kwakwarar hujja. Tuhuma daban yake da tabbatar da tuhumar. Duk yadda ake tuhumar mutum da laifi na ɗaya tsarin mulki ya tabbatar da cewa tamkar da yi wannan laifin ba sai idan an kawo shaida bisa tsarin kotu an tabbatar kafa ɗauke shi mai laifi. So za a iya kawo tuhuma misali daban daban-daban a kan mutum goma goma sha daya ashirin hamsin amma sai ka zo ka tarar wato saboda rashin shaida watakila ga duk an sallame shi akai to babu mamaki ba ne um, kamar yadda ya faru da wannan shari'ar da aka yi an tuhume shi da laifuka daban-daban amma daga karshe aka same shi da laifi guda biyu. mai shari'a binta yako ta yanke wannan hukunci ne a ranar ashirin da biyu ga watan yulin da ya gabata lado salisu muhammad garba muryar amurka daga jalingo a najeriya umarnin da shugaban najeriya muhammadu buhari ya ba wa jami'ar apc ta dawo wa 'yan takarar da suka ajiye takararsu don zaben shugabannin jam'iyyar ta hanyar sulhu kudadensu na sayan fom bai tabbata ba fiye da watanni hudu kenan yanzu. a bayyana take cewa jam'iyyar apc ta tara biliyoyin naira kama daga kudaden siyan fam ɗin takarar shugabancin jam'iyyar zuwa na mukaman takarar zaben shekarar 2023 mai zuwa daga abuja shamsiya hamza ibrahim tana ta yi mana nazarin wannan batu ga kuma rahotonta. Jam'iyyar APC da ta sayar da fom ɗin takarar neman shugabancinta kan naira miliyan ashirin inda a gabanin tafiya zaben shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya buƙaci a janye wa sanata Abdullahi Adamu inda ya samu shugabancin ta hanyar daidaitawa ko shin me 'yan takarar da suka biya miliyoyin naira ke cewa ne kan wannan umarnin dawo musu da kuɗin su mafi karancin shekaru daga 'yan takarar Muhammad Sa'idu Isu ya ce shiru suke ji wai malam ya ci shiruwa. Tunda shugaban ƙasa ya ba da hurumi cewa duk wanda ya sauka ma ɗan takarar da aka yadda da shi na consensus a mai da mai kuɗin da ya siya form kuma ga yana wata hudu kuma ba wanda ya tuntuɓe mu a national working committee ko jam'iyya ga baki ɗaya cewa ga yana yadda za a biya mu to muna dai saurara tunda alkawali ne kuma inda so ne cewa za a tsayar da mutum kafin a siya form ai da ba mu siya form ba amma tun da mun siya form kuma an alkawali to alkawali aka ɗauka kuma dole a cika tun da harkan jam'iyya ce kuma harkan siyasa ce a martanin jam'iyyar ta bakin dan kwamitin gudanarwar ta da tuwa Okumu ya ce a yanzu haka an kafa kwamitin da ke aikin duba waɗanda suka cancanta da samun kuɗin. Jam'iyya ta yi kwamiti ana tantance eh, su waye ne suka sauka Su waye ne suke da haƙƙin a biya su wannan kuɗin tunda mutane nan ba mutum ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ba ne jama'a ne da yawa amma jam'iyya ta naɗa kwamiti kuma ana nan kwamiti suna aiki a kai insha'allahu za a biya kowa duk wadda ya dace a biya shi za a biya shi. Faruwar wannan lamari dai ya sa tuntuɓar 'yan adawa ko suma sun shiga irin wannan yanayi na sulhuntawa da neman dawo da kuɗi. Yusuf Ginyadi mai taimakawa shugaban jam'iyyar PDP in yociya Ayu kan labaru ya ce tsarin su ya sha bamban da na jam'iyyar APC kuma umarnin shugaba Buhari bai shafe su ba. Umarnin shugaban kasa Buhari ga jam'iyyar APC bai shafo mu domin mu ba APC ba jam'iyyar PDP jam'iyya ce da ke shugabanci da tsari da dokoki da kuma manufa daban da irin ta APC. Tun kamin a yi zaɓe na shugaban jam'iyyar PDP uh, na ƙasa muna da tsarin da aka bi na sai da fom da dokokin da aka kafa. Kuma babu inda aka ce in baka ci nasarar kujerar da kake takara ba za a mai maka da ka Amma dai akwai inda aka ce za a rage wa mata da matasa. Wannan domin ƙara masu ƙarfin gwiwa akan shigowa a tafi da su a cikin jam'iyya saboda demokradiyya ta inganta. Duk da jam'iyyu a wannan karan sun caji kuɗi na sayan fom a dukkan matakai amma na APC APC shi ya fi tsada a tarihi musamman na takarar shugaban ƙasa da ya kai naira miliyan ɗari ko saya ko bari. Shamsiyya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.